tsinta kudin kinta ta yi radin kita yana bambanta san zuciya danginta har da mahukunta siya ba mai nemanta sai dai mai zaginta kowai ya ba kyauta Yeah. Mm-hmm. Me gida lafiya? Me te maka kazan nan? Ke, ban san shashen cikin ji. To baki zan yankawa. Baki ji an ce bakonka annabinka ba? Baki san cewa duk mai kyautata wa baki a lahira aljanna gida ake bashi fankace ce ba. To tun da ake baki, ban taba ganin kayan ka kaza a gidan nan ba. to amma da ya suke samu. Ai kuma sai ki. Allah taimake ka lafiya. Allah ƙara ma lafiya. Kai ba san ah, shashanci dole da. a ka san an ce bakonka annabinka. Kaza ce nake so in kama. Ina so in sauki baki da ita ne. Kaza? Eh. Allah taimake ka. Ai wannan abin aikin mu ne. Mu ya kamata mu mu aikin wahala ai gaba muka bashi ba baya ba. Da ka baya kenan. <laughs> Yi maza da Allah to akwai ifarin nan ta shiga nan. Kai maza ka kama da ita. Akwai zakaru guda biyu ka yanka kamar guda uku. Allah ƙara ma lafiya. Yara! Yara! Yara! Yara! Yara ki! To ai maza to Allah. An gaba. nan ta shiga nan. An gaba. Ai maza. Yara! Gyara! Gyara! Gaba. Kaga Dan Musa ya magana ce ta A'a, ran kai na ce zan yi magana da kai. To da magana da ni a kawo min kaza tukunna ina so a ga. Wallahi ki kayi ni ki na ga muku. Kuma idan ka zan nan Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Hmm? Hmm? Hmm? Hello. na fara ganin ribar tafiyar nan. kamar yadda za ka ga faɗuwar ta nan ba da jimawa ba. Ha? Hmm? Ai da kuma lokacin da gaskiya ta bayyana. Gaskiya tana bayyana jikin sa kawai zai la'asar. Dan tabbas sai mun yi aman abin da muka ci. Ya Allah ka taya mu rufa rufar wannan abu. Aka ayyo ya su ba. Sannan an ka ce a sai dai ya tonu. Wannan rabajen ina za mu sha. Banda gidan su wance da yaɗi da an ji kunya. Assalamu hmm? alaikum. Allah ya baka Iya? ‘Yan arziki irin albarka, eh, sannun da himma. Masha Allah. To, ga hurace nan na kawo muku. Wallahi ɗazu aka kawo min kindirman daga wata riga nan cikin eh, ƙauyukan da ke gefen garin nan. Wallahi kamar isha a wannan lokacin. to ashe Allah ya nufa ta baki ci Allah ya nufa zan ku zan samu ladan ku ne shi zan yi martaba Allah ya kara maka daraja irin ku a yan aljanna ma kalilan ne to bismillah san bahillaci he da hula bahillaci ya zauna bai sha hula ba na Allah sarki ne kana yin matukar kokari wajen taimaka wa baki da kuma tausaya musu da kuma yi musu ababen alkhairi Allahu akbar ai ni ka gani nan hmm. wallahi in dai akan bako ne zan iya kwana da yunwa hmm. tabbatar da bako da ya ci abinci baka ji an ce baka ji an ce bakon ka annabin ka ba hmm. eh Allah <laughs> Allahu akbar wato kuma kawai kawai sai kuka ga kuɗi a gaban eh! mm! Allahu akbar idan kun karasa mm. sai ku fito daga ba da ku sha iska eh. an gama wallahi mai gari albarka girin zafi samun kutiya mai yaldi kalilan ko da zan faɗi gaskiya Mm. idan ya zama dole sai an faɗi gaskiya mm. to fa za a tatar za da ni ka faɗi gaskiya magu ne izo gunka kai ba magu bane izo gunka bare a ce sai ka faɗi yadda ah. zance kai dai bakin ka bakun anan ka. saboda haka tarihi mu kullum muna bibiyarsa wannan gari tun da aka kafa shi kakanninmu ma sun shaida mana a cikin tarihi cewar kowa da ka gani yana shigowa garin nan kowa da irin arzikin da yake zuwa da shi wannan garin wasu su zo da tarin arziki wasu su zo da dabbobi wasu su zo da kai wasu ma da tsiya suke zuwa garin nan wasu kuma barayi ne 'yan fashi ne haka kawai suke fadowa garin nan kuma su zo su sata su su tsakuri dan abin da suka tsakura kuma su juyo su tafi su wata amarya dai da irin kalan ƙashin yawa yawa waɗannan yara da baƙi da na yi to Allah ya muku albarka amin Asalin ka da yawa lafiya da lafiya ba ba ba komai ba komai ba komai yawa lafiya lafiya to Allah ya muku albarka Allah ya taimaki ranka ya daɗe ita dai zuciya da kake ganin ta tana karkata zuwa gun da ta fi muradi ne to amma kuma ita wata zuciyar tana zuwa gun da dai take da kwaɗayi da san abin hannun wasu kakar da laka da baki gaji haba gaba ɗayan ku zan zo yanzu za a sallame ku kowa ya kama hanyar garin su ba zai ɗan kai ai waɗannan tare muke kuma tare za mu koma ran kirɗe da wa da su ɗin guda biyu na tare kuma tare za mu koma ran kirɗe da kai kai kai mawakacin ina ne ne waɗannan ai yan su ai su sun zo gida ai gida suka zo yanzu haka da za a bi ni akwai wannan ma ya kama da wani kakana haka ne idan ka bibiya wannan da wannan ko ina jin ko eh, eh, eh, marigayi da ya tafi da ganin irin hancin su da bakin ɗaya eh, sai wasu nan da suke shagirere haka ɗin nan irin su ɗaya da wannan da wannan duk inda ka bibiya cibiyarsa tana garin nan a yan gida ai gida kuka zo ku saki jikin ku miƙe ƙahu gida kuka zo eh haka dai yan uwanka dike nan ya ya ya yan azu asali yan uwana ne eh yan uwana ne ai sun daɗe ne ba su zo um zan dan shiga daga ciki na ciki na yana murɗa eh kai ku zauna a kan kujera ta ku yi mulki ku zagi uban kowa duk wanda kuka ga dama ina eh, ni na faɗa kai shamaki hankalin mai saran kaba koma gari na ku zagi uban mutum ko hiwa ne ku komai ba a komai ku yanke hukunci duk wanda ya ce bai yadda ba idan na fito in ma kuna ko da cune haka ku nuna shi haka ku cuna min shi haka ku ga yadda zamu kwashe shi godiya zan zan kewaya zan kewaya ba komai ai kai kama da kaka ne eh, eh haka yake yadda ganka yadda ganka shirin din nan rumdundun haka ba ga kaman ba tsari eh, eh. shi ma ba tsari kaka ba tsari da masa zan bi a sarkin yaƙi ne nemo mana ruwa idan na kifa jikin ta kaure ya asar. idan na kan ruwan ka shafa ka cika umarni kai ina shamaki eh ƴaƴan baki be ƴaƴan baki shamaki na'am kewaya gona mai kyau a karyo mana rake kamar kai bakwai wani mai garin ko sarkin bana an baki a kora ɓace tana da hurumin ka yau saboda kaga matsayin da ta taka a nemo mana 'yan matan kaji uku kai zagi. Mm, an ba ni me ranku shi daɗi yawa madalla zagi mm, ina jin ka ka zo kai ta siɗe ƙafa ta zagi saboda na ga duk ta kaushi to ko kuma masu jiran ban za ta wada ba sai ku karanci abin da duniya take ciki ba na fa abin ya zama na namu na namu madi hmm? abin da yake tayar min da hankali hmm. ta bakin mai martaba da ya ce akwai yan alaba ku mu samu ba ka da ramin kanka kuma ba ka ƙoƙarin gina ramin kanka hmm. amma ƙoƙari kake kullum in wani gina kai sun rigoggob an zama macizai an zama zai ina da magana kai ina da magana da Allah ina so ina roƙon arziki ɗaya zan je ka mu kurwa amma idan an sallame mu saboda ni ne sarkin yakin garin nan kada wani abu ya cuce ku gaya mun ta inda za ku fi Allah da Allah saboda tsaro ina zuwa kai kai kai kai kai kai kai kai kai yaro kur shigo shigo ba zurgun na ka kai nan kai shigo shigo ba zurgun ganin hadari ya sa wasu sun yi gasar wanka turbaya tsananin sanya madauki take ya zam sauke kaya ganin hadari hadari ganin hadari ganin hadari hadari ganin hadari